الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل da توفة الحكام tofatul hukam na alkazi abubakar a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha bakwai kuma za mu tashi faslun fi shahadati sama'i wato fasali da yake bayani akan shaidan sama'i wato shaidan naji baka na aka yi abun amma dai kana jin mutane suna cewa lalle haka yake wancan ya faɗa wancan ya faɗa mutanen da ba za ka iya faɗan adadinsu ba sun ce haka abun nan yake shin ana karɓan irin wannan shaidan a kotu ko ba a karɓanta eh ana karɓanta a wasu matsaloli amma wasu matsalolin ba za a karɓa ba to shine malam zai gaya mana a wuraren da ake karɓan irin waɗannan shaida ne yace wa umila shahadatu samai في الحمل والنكاه والرضاع والحيض والميراث والميلاد وهال إسلام أو ارتداد والجرح والتعديل والولاء ورشد والتصفيه والإيشاء وفي تملك لملك بيد يقام فيه بعد طول الأمد وحبس ما جاز من السنين عليه ما يناهز العشرين وأرض حاكم وفي تقديمه وضرر الزوجين من تتميمه yace wa umila shahadatu samai an yi aiki da shaidan sama'i wato shaidan naji lalle naji ana fada naji ana fada fil hamli abun da ya shafi kiki, wan nikahi da aure war raba'i da kuma shayarwa wato shaidan ba ko ina bane baraka ce lalle naji ana cewa wani Yana bin wani miliyan ɗaya ba ka je kotu ka bada wannan shaida a karba, har a ce dole ba da miliyan ɗaya wannan ba zai samu shiga ba a wasu wurare ne wanda ake ganin wato shaidan jita-jitan a al'adance tana iya gaskanta abin da ake da'awa a kanta ko kuma wani abu ne wanda zai yi wuya a ce kowa ya gan shi amma kuma abin ya yadu sai a iso da wannan shaidan saboda dalura shi ne ka misali da, da, da ciki mutum ne yana da baiwa sai ta yi da'awan cewa mai gidanta ya mata ciki kuma cikin ya zuri shi kuma ya ce sam bai mata ciki ba to sai ta kai kara cewa lalle ya mata ciki cikin ya zube ne shi kuma yace a bai yadda ya mata ciki ba idan ya tabbata tana da cikin nan to ta zama ummul walad ta zama ummul walada babu dama ya sai da ita kuma ran da ya rasu ta zama da ta zama ya amma in ba ta in ba ta yi wannan cikin ba to tana nan a bai baiwanta zai iya sai da ita kuma zai iya kyauta da ita kuma idan ya rasu za a sa ta cikin kayan gado ne ita ma za a za a riba ta ne a matsayin an gaje ta amma ba za ta zama ya ba to kaga matsalan babba ne domin tana hararo yanci ne kuma ‘ya'yanta ‘ya'ya ne idan mijin ya idan shugaban ya haifu da ita to sai ta ce ai ta yi ciki kuma cikin ya zube ne saboda ko zubewa cikin ya yi ba ta haife shi ba ta zama kamar matarsa babu daman ya sai da ita kuma yana rasuwa ta zama ya sai dai ba za ta yi gado ne tare da matansa to shi sai ce san abun ba haka ba ne to waye shaidan ki cewa kina da ciki sai ta nemo shahadatu sama babu wani mutum biyu adalai da ta iya kawowa cewa sun ganta da ciki zahiri kuma sun ga ta da ciki amma dai labari ya yadu a garin ko a unguwar cewa wane baiwar wane tana da ciki mai gidanta ya mata ciki kuma ya zube ciki. wannan labarin ya yadu lalle a ah, wance kan ta yi ciki a shi kenan ta zama ummul ta zama ummul a samu wasu jama'a wanda ba isa a faɗi adadin su ba sun faɗi haka a samu adalai guda biyu da suka ruwaito hakan din kenan sai a bata gaskiya cewa ta zama wato ummul saboda haka yanzu ba dama ya sai da ita ba dama ya kyauta da ita sai dai kawai zai iya sadaka da ita yana saduwa da ita idan ya rasu kuma ta zama ya ba baiwa ba to ko misali mafi kusa wanda mu zai amfani mutum da bayin yanzu babu su mutum ne ya saki mata saki raja'i saki ɗaya ko saki na biyu tana cikin idda sai ya ya dawo da ita to da yace ya dawo da ita ko ko mu ce bayan ya sake ta da yace ya dawo da ita sai ta ce ai ta gama idda me dalilin ki kin gama idda domin shi a lissafin sa ba ai wata uku ba balan sana ce an yi jini uku ko kida ko wata biyu ba ai ba sai ta ce ai ta ta gama idda me yasa ta ce ai da ciki ka sake ni cikin ya zube ni sai ce a ni ban sake ki da ciki ba to wannan za a iya amfani da shaidu na ji na ji jita idan an samu shaidu da suka shaida cewa lalle ba mu gushe ba muna ji tun kan ya sake ta ma ana cewa wance tana da ciki matar wani tana da ciki matar wani tana da ciki har bayan ya sake ta an san cewa tana da ciki kuma ciki zahiri wanda ya bayyana ga tudun sanan ya bayyana so da haka kuma aka ce ya zube shikenan yanzu ta gama idda cewa ya mai da ita wannan bare sa ta zama matarsa ba sai dai da yardanta da yardan waliyanta da sabon sadaki da sabon ɗaura aure in ba ta yarda ba kuma shikenan to a nan za a iya amfani da shaidu na ji cewa lalle ba mu gushe ba muna ji ana cewa ya saki matarsa abin nan kai ya saki matarsa da ciki wancewa mijinta ya sake ta ai kuma tana da ciki kowa yana munan jama'a da yawa wanda ba za su yi lissafo ba to alkali sai ya nemi mutum biyu adalai wanda za su shaida cewa sun wannan labarin ya yadu a ko'ina cewa ya sake ta da ciki ne in an tabbatar da wannan kuma ta yi da'awan cikin ya zube to yanzu da ya mai da ita fa bayan cikin ya zube ba matarsa ya mayar ba domin lokacin ta riga ta gama ta gama idda shine amfanin wannan wannan shaida din misali na biyu shine nikah Shi ne abin da ya shafi wato ainihin aure shi ma aure ana kafa shaida da shi shahadatu sama wato mutum ne ya yi da'awan wata mata ya ce matarsa ne sai ta kuma ta yi inkari ta ce ba matarsa ba ne to shi ma har aka je kotu sai da yana da shaidun cewa labari ya yaɗu ya auri wance to za a iya amfani da wannan shaidun a tabbatar da cewa matarsa ne saboda haka wani adale biyu su zo su ce ba mu gushe ba muna ji daga jama'a waɗanda suke ba sa lissafuwa cewa Wani ya auri wani a sai Wani ya auri wani ai an yi auren wance ko kila a dinga jin eh, abin nan ah, hayaniya ko guda na ɗaukan aure da sauransu ko kila invitation din ma ya yawo ko kuma daga ina kuke daga masallacin juma'a na kaza me yau ai an daura auren wane ne ko mun je daurin aure ne mun dawo to irin wannan shaida idan har ya zama na adadi ne wanda suke da yawa ba a tunanin da su yi karya to za a iya karba wannan shaidan a tabbatar da cewa matarsa ne ko kuwa mutum ne ya mutu da ya mutu da aka zo rabon gado yana da mata biyu a gida ɗaya su aka fi sani su ‘ya'yansa kila suka sani sai kawai ta mata sai ta bullo daga kano sai ta ce ita ma matarsa ne saboda haka tana da gado ‘ya'yan suka ce amma ba mu san ki ba ta ce matarsa ne to me ki cewa ke matarsa ne don a sa ta a cikin gado kenan ba ta da shaida sai shaidan sama'i shikenan sai a samu wasu in an samu jama'a da yawa suka ce a mun ai da sanin cewa yana da mata a Kano ai yi aure a Kano ai wannan ya yadu ai ba mu gushe wa muna ji daga jama'a da yawa cewa yayi aure a Kano yana da wani gidan a Kano yana da mata a Kano to za a yi amfani da wannan shaidan sai a tabbatar mata da wato ainihin gado sai a sa ta cikin matan na uku shine arraba abun da ya shafi shayarwa shi ma ana amfani da shahadatu sama shaidan naji ana faɗa idan mutum ya zo ya auri mata ya ɗaura mata aure sai wani ya zo ya ce ai wane da wancan nan mace ɗaya ta shayar da su wato ‘yar uwarsa ne na shayarwa ko kuma ita ta shayar da shi ko ‘yarsa ne ta shayarwa matarsa ta shayar da ita sai suka yi inkari ko ya inkari ya ce san ba haka ba ne to sai a je a nemo shaidu na sama'i A yi lallai, tabbas mun daɗe muna jin wannan labarin cewa wance ce ta shayar da wance ko ta shayar da wani to da aka su guda biyu sun sha mama ɗaya. kenan sun zama wa da kanwa babu aure a tsakaninsu. su to anan za a yi amfani da wato irin wannan irin wannan shaida ba sai an samu adalai guda biyu wanda suka ce mun gani da idonmu wance ta shayar da wane ko da wance gaba ɗayansu sau biyar ba sai an samu wannan ba shaidan kawai labarin da eh, kowa ma ya shahara ma an sani ba a tunanin karya a cikinsa to za a iya karɓansa kuma a tabbatar da cewa ya shayar da ita idan ba su riga sun tare ba ko sun tare kai ko ba su tare ba za a ɓata auren in ko dama ba a yi auren ba ba za a yi shi ba wannan ko yana ya sha faruwa ko da yake yanzu akwai ɗan sauƙi abin da ya shafi shayarwa amma har yanzu ana yi idan mace za ta je makka sai a duba a danginta ko dangin mijin wace ce take shayarwa tana da jinjiri ko jinjira sai a ɗauki yaron ko yarinyar sai a ba matan sai ta shayar matar babban sakila kaga akwai aure tsakanin 'ya'yan babbanni to tun da dai har aka shayar da ita kila kwana arba'in ko wata ɗaya kafin kafi a je aikin aji a dawo to babu aure tsakaninta da waɗannan yaran ko tsakaninsa da 'ya'yan wannan mutumin so da haka ba za su yi ba za a aure a tsakaninsu ba in an tabbatar da wannan cewa labarin ya yaɗu to ana amfani da irin wannan labarin sai ya zama babu aure a tsakaninsu in ma sun riga sun tare labarin ya bayyana to ana riba aure ko da bayan shekara nawa ne ko dai ta zama kanwarsa ta shayarwa sun sha mama ɗaya ko ta zama mahaifiyarsa ta shayarwa ita ne ta shayar da shi ko kuma shi ya zama babanta na shayarwa ma'ana matarsa ta shayar da ta shayar da ita yanzu ya zama baba kenan to ba dama a yi auren kuma ko an yi in ya tabbata za a bata za a bata wannan auren yace wal haidi wal mirasi wal miladi wa hali islamin awirti dadi wal haidi da haila wal mirasi da gado wal biladi wal miladi da haifuwa wa hali islamin da halin musulunci a wirki dadi ko kuma ridda ana amfani da irin wannan shaidan shaidar sama'i abin da ya shafi haila kamar a ce a saki mace saki ne raja'i to sai mijinta sai ya rasu sai ta yi da'awan ba ta gama idda ba su ko magada sai suka yi inkare suka ce ta gama to sai aka ce me shaidanku ta gama sai suka je suka ɗauko mutanen da suka ji kuma ba wai su kaɗai ba ne adalai guda biyu kawai su su ba da shaidan ai mun ji daga wajen jama'a wanda babu adadi cewa wacce ta gama idda kafin mijinta ya rasu ta fita daga idda ta gama ta yi al'ada na ƙarshe shine ma'anan haila ne ta yi na farko ta yi na biyu ta yi na ƙarshe har ma wasu sun fara zuwa zawarci ma sannan ya rasu to za a karbi wannan shaidan sai a ce ba ta cikin magada ta riga ta gama idda kafin mijinta kafin mijinta ya rasu saboda irin wannan kaga ba abu ne wanda za a je a gani ba a ga lokacin da ta yi idda na farko ko a duba idda a yi haila na farko da haila na biyu da haila na uku ba abu ne wanda za a je a gani ba amma dai labari yakan yatsu wacce ta fita daga idda to don suka tabbatar da wannan shikenan sai ta ta haƙura ba ta cikin wato magadan wannan mutumin ba ta masa ta kaba ba sannan barata ba za ta gaje shi ba domin ta gama al'ada sau uku ko ta gama na uku sannan Wani fi da abin da ya shafi gado eh, mutum ne ya rasu bai da magada sai wani ya fito ya ce ai dan ni dan baffansa ne ka dan baffa yana gado abin da ya sa ne misali da dan baffa shine yakan iya boya kila ila babban ma ya daɗe da rasu ya ce shi ɗan babbansa ne ko kuma garin da suke raye daban daga wani gari ya bullo ya ce shi ɗan babban shi wanda ya rasu ne kaga shi zai kwashe dukiya kenan sai matar ta ce ba ta yadda ba matarsa kenan kaga in an ce abin nan zai zai iya ko ko matarsa ko wasu yan uwa su ce ba su yadda ba wanda ba sa cikin jerin magada sai in an rasa magada za su yi gado shikenan sai aka ce kawo shaida sai ya rasa shaidu adale guda biyu wanda suka tabbatar da ɗansa ne amma akwai shaidu na sama'i wato shaidun sun ji lallewa ne yana da ɗa wane babban wane ne kuma yana da ɗa ɗan shi ne wane kuma shaidun nan a samu adale da waɗanda ba adalai ba shaidu masu yawa to idan an samu wannan sai a tabbatar da cewa wane dan babban Sau saboda haka sai a ce ya gaje shi ya kwashe dukiya gaba ɗaya. in yana da mata matan ta dauka ya kwashe sauran in babu kuma ya kwashe dukiyan duka to amma anan fa sai an tabbatar da bai da magada amma idan akwai wasu magadan da aka sani tabbatattu ya'yan baffanin to kuma ba za a shigo da wani wanda ake shakka a kansa da irin wannan shaida na mun ji ana faɗa ba amma idan har bai da magaji ai dama ana neman inda za a kai dukiyar ne don in ba a bashi ba ma za a kai ta baitul mali ne inda za a je a ribawa kuma wasu mutane daban ko ai wani aiki da ita daban to tunda ko akwai alamun gaskiya cewa ɗansa ne shikenan sai ya sai ya gaje shi shine abin da ya shafi gado sannan wal miladi da kuma haifuwa wannan shi ma abin da ya shafi baiwa ce ko mai idda baiwa ce ta ce ta haihu lokacin da mijinta ya rasu abin da mai gidanta ya rasu Shi nan ta ce to ta zama ya domin ta zama umul ta haifu da wannan mamacin su kuma magada suka ce a'a baiwa ce za a sai da ita ko za a sa ta cikin kayan gado to yanzu ba ta da shaidu guda biyu a da ya zo su ce tabbas babanku ya haifu haifu da wannan baiwar shikenan idan akwai shahadatu sama shaidu wani ya ji wani wani ya ji wani to wannan shaidan za ta yi amfani cewa lallai wanci ta haifu kafin mai gidanta ya rasu ta haifu da shi ba mu gushe ba muna ji ana faɗa jama'a da yawa wanda ba su da adali a samu adalai biyu su ba da wannan shaidan cewa sun ji ana faɗa kuma jama'a ne masu yawa wanda yana da wuya su yi karya to sai a yadda da shaidansu sai a ce to shi kenan kin zama ya ta zama umul walada kuma mai gidan ya rasu yanzu ta kama hanyar ta ta tafi kawai ko da bayan ta haifu dan ya rasu babu shi domin kila inda yana nan ba za a tsaya ana wannan jayayyan ba to haka na abin da ya shafi idda idan ya ce mijinta ya sake ta sai kuma ya ce ya maida ita ita ce wani maida ni za ka yi ai na haifu to ina dan bai zo da rai ba kaga ta fita daga idda kenan da ciki ya sake ta to sai aka samu shahadatu sama masu shaidan cewa lalle sun ji wance ta haihu ba mu gushe ba muna jin cewa ana cewa wance ta haihu bayan an sake ta ai ta haihu ma a sai an saki wance yi ai amma ta haihu ma bayan an sake ta shikenan sai amfani da wannan shaidan a ce ta gama ta gama idda yanzu ka ce ka mai da ita ba ka mai da ita ta ga dama amma matar ba ta dawo matar ka ba haka inda mutuwa ya yi, wannan shaidan za ta yi amfani ba za ta yi ta kaba ta ci gado ba in ta yi da'awan cewa ba ta gama idda ba idan an tabbatar da ko an ji ji wanda ba a shakkansa cewa ta haifu Fusai hali islamin abin ya shafi musulunci mutum ne ake shakkan abin nan ake shakkan musuluncinsa lokacin da mahaifinsa ya rasu sai ya ce shi musulmi ne sai sauran magadan suka ce a'a shi ba musulmi ba ne kaga mahaifin musulmi ne idan shi musulmi ne zai gaji mahaifinsa sai sauran masu gaga ce ba musulmi ba ne lokacin da mahaifin ya rasu to amma sai aka samu shahadatus sama shaidu da suka ji labari ba daga mutum ɗaya ko biyu ko uku ba cewa wane ya musulunta kafin babansa ya rasu mun ji ba mu gushe muna ji ba to a sa shi a layin masu masu gado ko kuma shi ne ya rasu sai ake rikici a kan musuluncinsa kafin ya rasu musulmi ne ko ba musulmi ba sai aka samu shahadatu sama cewa musulmi ne lalle ba mu gushe ba muna jin wani musulmi ne wani musulmi ne to sai a karbi wannan shaidan sai musulmi yan uwansa sai su gade shi wanda ba don wannan in ba samu wannan shaidan ba a matsayinsa na ba musulmi ba ne ‘yan uwansa musulmi ba za su gaje shi ba to haka nan aka si aka ce ai yayi ridda yayi ridda wasu ka ce a bai ridda ba yana nan a musulmi to sai aka samu shahadatu sama cewa yayi riddan ba mu gushe ba muna ji ana cewa wani yayi ridda wani yayi ridda wani yayi ridda aka tabbatar da wannan shaidan to shikenan sai a masa hukuncin yayi ridda yanzu ƴan uwansa ba za su gaje shi ba musulmi sai dai a kai dukiyansa baitul mali saboda manzo sama ya ce la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslim musulmi ba gadon kafuri kafuri ba gadon ba gadon musulmi so da haka wannan shaidan za ta iya amfani irin wannan ya faru shekarun ba a taraba rikici ya harɗe ba mutum ya rasu wasu suka ce musulmi ne wasu suka ce ba musulmi ba ne saboda ya yi musuluncin ya yi kafurcin duka ai an gan shi yana zuwa coci a ai kafin nan ya bari yana zuwa masallaci haka dai ban san da aka kare rikicin ba tun wannan ana amfani da shahadatu sama wanda suka labarin da ya ta yaduwa cewa lallai ya musulunta ko a'a ya yi ridda sai a yi amfani da wannan wato shaidan idan yana da ƙarfi sai a masa hukuncin cewa musulmi ne ko ba musulmi ba ne idan musulmi ne yan uwansa musulmi su gade shi in ba musulmi ba ne kuma musulmai yan uwansa ba za su gade shi ba sai dai kafurai in babu kafuran sai dai a kai dukiyan baitul mali wato asusun musulmi kenan da za a je a taimakawa bayan Allah ko a yi wani aiki na taimakon wato eh, al'umma da wannan da wannan dukiya ne sai ce wal jarhi wat ta'dili wal wala'i wa rushdi wat tasfihi wal isa'i da da da jarhi aibantawa wat ta'dili da cewa mutum adali ne wal da wala'i shine in tabawa wa rushdi ko shugabanci bayan in tabawa wa rushdi shari'a shine wayo wat fihi da wauta wal'isa'i da wasiti to wannan shi ma wuraren da ake amfani da shaidan mun ji ana faɗa ne aljarhu shi ne a siffanta mutum da wasu siffofi wanda za su hana ya zama adali ba za a karbi shaidansa ba ba za a karbi riwayansa na hadisi ba kamar a ce fasiki ne ko a ce makaryaci ne ko barawo ne ko ɗan giya ne ko makamancin wannan ko ɗan fashi da makami ne to idan an illata shi da wata daga cikin illa da za ta hana a karɓi shaidansa ko riwayan hadisinsa to shi ne sai a ce an masa jarhi kaman ka masa rauni ne a jikinsa to wannan jarhin idan an samu jama'a wasu adalai suka shaida cewa sun ji daga jama'a da yawa ana cewa wane mutumin banza ne wane ba mutumin kirki ba ne wane ba adali ba ne to Alƙali yana iya karɓan shaidan wa'annan mutane sai ya rusa shaidan da wannan mutumin ya baya. misali rikici ne a kotu aka ce ka kawo shaida sai ka kawo wani mutum shi kuma wanda ake wa hukuncin wanda aka kara ce to aiwa ne ba adali ba ne mun sha bayani na akwai ne wanda ake cewa izari ka rusa shaidun da mutum ya kawo ma to me shaidan ka cewa ba adali ba ne sai dai ya kawo irin wannan shaidun da suke wanda suke ba da shaidan ba mu gushe ba muna ji jama'a dewa kowa sani wani mutumin banza ne kowa riga sani to za a yi amfani da wannan shaidan sai a rusa shaidan wannan mutumi ne to haka abin da ya shafi ta'adili cewa adali ne an kawo shi ana son a mata taskiya don a karbi shaidansa ba a samu adalai guda biyu da za su zo su tabbatar da adalcinsa ba amma an samu adalai biyu da za su tabbatar da sun ji ana cewa wane mutumin kirki ne wane bawan Allah ne wane adali ne to sai a karbi shaidansu wanda za ta sa a karbi shaidan wannan mutumin ya zama adali saboda wannan labarin da ya yadu saboda labarin mutumin kirki yana yaduwa haka mutumin banza shi ma labarinsa yana yana yaduwa sannan sai walwala da wala'i wala'i shugabanci ne bayan ka'in tabawa to mutum ne ya rasu sai wani ya zo ya ce ai maulansa ne ni ma'ana ni na in tashi ko kuma na gaji incinsa daga wajen mahaifina wato ni ne shugabansa ni ne mai gidansa na inci to me shaidanka bai da shaida adalai biyu da za su ce ga lokacin da ya yanta bawan ko kuma ya gaji wannan yancin bawan daga wajen babansa ko makamancin wannan to sai a samu adale guda biyu wanda za su tabbatar da sun ji mutane da yawa suna cewa wani shine mai gidan wani wani shine maulan wani shine yake shugabantansa a bangaren yanci to sai a tabbatar da wannan yanci din wannan shugabanci na yanci din sai a bashi gadon shi wannan mutumi din wanda ya ce dama bawansa ne ya yanta shi ko bawan babansa ne ya gaji wannan wannan yanci din idan bai da magada sai ya gade shi in kuma yana kuma bai mutu ba yana raye ma sai a tabbatar da wannan wala'i din wanda yazo hadisi alwala'u luhmatun kaluhmatin nasab la yuba'u wa yuha wato shi wannan shugabancin nama ne kamar nama na na dangantaka ba a sai da shi ba a yin kyautansa ba za ka idan ɗanka ya rasu kai ne babansa ba za ka ce to na ba wa ne shi yanzu shi ne matsayin babansa bai gace shi ba ka da wannan daman kai ne dai zaka gaje shi ko da ka yi sa wani ya je wani hidima ko ya rike shi to haka shi ma abin da ya shafi wato ainihin shugabanci na yanci to shi ma ana amfani da wannan shaidan lalle mun ji ana cewa wane shine shugaban wane alkali sai amfani da wannan yanke hukunci kuma a bashi gado ko a tabbatar masa da shugabancinsa sannan wa rushdi da kuma wayo idan mutum ya mutu ya bar yara ƙanana tare da dukiya ba a ba su dukiyan har sai sun yi wayon da za su iya sarrafa dukiya to bayan wasu lokuta kana rike da dukiyan 'ya'yan babanka ko 'ya'yan babbanka ko kakanka ko wani abu sai daga baya sai suka ce to a ba su dukiyansu sai ce to ai har yanzu ba ku yi wayon da za a ba ku dukiyarku ba ba za ku iya sarrafa kuɗi ba idan an ba ku za ku lalata dukiyan kuma wannan wayon ko da mutum ya balaga in bai yi wannan wayon ba ba za a ba shi dukiyansa ba ko da ya balaga sai in an tabbatar da ba barnata dukiyan zai yi ba sai a ba shi suka ce sun yi wayo sun iya sarrafa dukiya suna iya saye da sayarwa suna iya tattalin arziki ba za su barnatar da shi ba sun san irin abinci nawa ne zai ishe su su ci sutura wata iri ya kamata su saya su sa sun sani shi kuma ya ce sam ba haka ba har yanzu dai wawaye ne ba su cika hankalinsu yadda za a ba su dukiyansu ba to su je su kawo shaidu cewa sun zama rashidai masu wayon da za a ba su dukiyansu idan ba su samu wannan ba su samu adalai biyu ba ma za su yi amfani da shahadatu sama shaidan munji sai je ɗauko wasu wanda za su ba da wannan shaidan a ai mu munji mutane ba adadi ana cewa wane ya yi hankali yanzu yana neman arzikiya da ɗan sana'ansa da kaza ne yanzu ya zama kaza yana iya juya dubu ɗaya ta zama dubu ɗaya da ɗari ɗaya yana iya juya dubu ɗari ma har ta zama dubu ɗari da goma kuma in ya zo sayan kaya ba a cutansa ba a dukan hancinsa ya iya ciniki yadda zai iya saya ba ba kware shi ba shaidu su shaida masu yawa su ce sun ji daga shaida wanda ba su da adadi cewa lalle yaron nan ya yi hankali ya yi wayo to ce to shikenan ko mutumin nan don ko da bayan ya girma in wawa ne ba za a bashi ba yanzu kan yayi hankali sai a ce to bawan Allah dauki dukiyarsa ka bashi takaddun gidajensa da filayensa da kuɗinsa da ke akawun a miyar masa a cikin akawun dinsa a buɗe masa akawun a miyar masa shikenan sai a damƙa masa dukiyarsa shikenan ka fita to haka nan akasi shine tafihi wauta da aka yi wannan rikicin ce har yanzu kai wawa ne baka iya sarrafa dukiya ba ce ya iya to sai aka rikici aka je kotu ya maka ka a kotu to sai a ce to kawo shaidu to ko da ba shaidu adalai biyu da za su ba da shaidan sun ga irin wautan da ya yi abun naira goma ya ji ya saye shi dubu ɗaya ko rigan da ya kamata ya kamata ya sai yadi biyar ya ishe shi ya ji ya sai yadi goma ya barnata abun abubuwa dai daban-daban an jarraba shi an tabbatar cewa ba zai iya sarrafa dukiya ba lalata ta zai yi sai aka samu wasu suna cewa ai ba mu gushe ba jama'a da yawa muna jin cewa wani wawa ne in ka bashi kuɗi ma ɓarnata su zai je abincin dubu ɗaya ishe shi zai iya zuwa sai abincin dubu uku ya je ɗan jagwalgwala jagwalgwala sai ya zubar kawai kaga wawa ne kenan to idan aka samu irin wannan shaida na sama'i cewa ya tabbata wawa ne har yanzu bai shiryu ba so sai a cewa waliyin nasa ya ci gaba da rike dukiyarsa ba zai bashi ba inda ake gane wawan ko shine almubazaranci kamar mun karanta a mizbahu salik wasafahu tabziru fil amwali fi lazzatin wa shahwatin halali wanda ake cewa wata shine barnata dukiya ko da ta hanyar halal ne abu ne na halal din wajen abinci da sutura da gida da mota duk ya dinga barna ko wajen aure ya auri wannan ya sake ya auri wannan ya ta dukiyansa haka sai a ce kai wannan wawa ne ya kamata a masa hajaru shine a tsare masa dukiyansa a hana shi tasarrufi da ita sai dai a dinga bashi na ɗan abinci da sutura na lalura to sai a tsare a ce a ci gaba da riƙewa har sai da har sai yayi wayo kafin a bashi ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul nisa yana cewa wala Tutu, sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa kada ku bawa wawaye dukiyoyinku da aka sanya ku ku tsaya ku kula da su ka ba sai aka ce dukiyoyinku kuma dukiyoyin 'ya'yan ne saboda kun fi su iko da da dukiyan saboda wautan to kar ku bawa wawaye dukiyoyinsu da yake hannunku wanda yake kamar mallakan ku ne da za ku yi ku dinga ba su abinci warzuquhum fiya kenan kuma ku dinga musu sutura abincin ma kai za ka ce to ka saya masa ka bashi ya ci sutura kai zaka dinka masa duk a cikin kuɗin sa amma ka dinga gaya masa magana mai kyau eh ku yi hakuri dai lokaci zai zo da za a dukiyan ku lokaci zai zo da za a baka ka gaba daya amma a yanzu baka mallaki hankalin ka bane shi yasa ba za a baka ba idan ya tada kayar baya don ko kotu ya je kotu ba ta goyi bayan sa sau da kiyaye dukiya na daga cin abdaruratul khams ko sit dole a tsare dukiya ba a yi da barnatar da ita ba wala tusrifu inna la ilaha illa musrifin so da ka ba barnata dukiya ba ka barnata taka ba za ka bari wani ya barnata nasa ba in kana da iko so sai ubangiji ta ala ce ku dan dinga ba su abinci da dan sutura amma kar ku yadda ku ba su dukiyoyinsu saboda wautan da suke da shi ko wautan ta yarinta ne ko wautan ta bayan ma mutum ya balaga duk ba za a ba shi ba to idan yaro ne yana maraya sai ubangiji ta ce wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum yace ku jarraba marayu sune sune sune sune wayanda iyayensu suka rasu suna yara yace ku jarraba su wajen sarrafa dukiyan ga dukiyan tana hannunka marayu ne a ka amma sun yi gado na dukiya da yawa to sai ka dinga daukan dan kadan mutum ne ya gaji ya kai miliyan goma don ka ta jaraba shi dubu ɗari za ka bashi ya je kasuwa ka gani idan dubu ɗarin nan ya iya tattalinta wata ran bayan watanni aka lissafi kaga ta zama dubu ɗari da ashirin to je kaka sake yi aka ɗan ƙara masa kaga cewa ta zama dukiya tana ƙaruwa ne ba lalata ta yake ba ya iya saye da sayarwa to shikenan in dai ya balaga to ka bashi dukiyansa amma in ka jarraba shi ya zama barnatawa yake ko bayan ya balaga ne ba za ka bashi ba saboda haka shirin ka ba wa maraya dukiyansa biyu ne na farko ya zama baligi kaga ya fita daga maraicin shine ma'anan hatta iza balagun nikaha sai sun kai yin aure shine sun balaga in ka bashi tun kan ya balaga ka cuce shi Allah sai ya tambaye ka ranar kiyama don zai je ya barnata ta ne in ya girma kuma sai ya tsine maka don ya san babansa ya bar masa dukiya kai ne baka masa gatan da zai girma ya samu wannan dukiyan ba sannan na biyu sai ya zama rashidi ya zama mai wayo mai hankalin da zai iya tsare dukiyan ya sarrafa ta shine fa in anastum minhum rushdan in kun tabbatar da wayonsu da hankalinsu to fadfa'u a amwalahum ku ba su dukiyoyinsu to in koda ya balaga idan bai da wayon da zai tsare dukiyan ko ya sarrafa ta nan ma ba a yadda ka bashi ba idan ka bashi sai Allah ya tambaye ka ranar alkiyama kuma in ya girma sai ya tsine maka in ya lalata dukiyan don kai ne baka baka masa gatan ka tsare masa ba to da ka ba a bar wa yaro ko wawa dukiyansa hajaru ake masa har sai lokacin da za ta amfane shi sai ka bashi za ka samu ladan tsare masa kuma idan ya girma zai sa maka albarka ya san cewa ka masa ka masa gata amma idan ka kyale shi yayi tasarrufi da dukiyansa yana yaro ko yana wawa har dukiyan ta kare to Allah ta'ala zai tambaye ka baka rike amana ba sannan kuma idan ya girma kuma zai tsine maka zai ce baka masa masa gata ba to sai ce wal isa'i da kuma abin da ya shafi wasiti shi ma ana amfani da wato shaidan munji ana faɗa isa'i wato kala biyu ne ko dai isa'un bi shaksin mu'ayyan ko kuma bimalin li jihatin mu'ayyana ko dai kai wasici a rike maka ɗanka da ka zo rasuwa wane ka rike mini wane wane ka rike wane za ka rasu kana bukata akwai yara ƙanana ka sa ni ɗan uwanka ko ni amininka ya rike ya kula da ita in yarinya ce ko kuma ko kuma ɗa namiji to bayan ka rasu sai aka zo a kama jayayya akan akan abin da ya shafi yaron kai kace an maka wasici kai za ka rike yaron nan ko yarinyan nan babanta ya maka wasici ko babansa uwar yara ta ce sam ba yi wannan ba ko wasu daga cikin yan uwa su ma suna son a ba su ne su rike to sai a ce ka kawo shaida asali shine ka kawo shaidu guda biyu wanda suna nan aka yi a rubuce to sai ka rasa su to don ka kawo shahadatu sama shaidan munji ko ana iya karba sai ka kawo shaidu adale guda biyu wanda za su ce ba mu gushe ba muna ji daga jama'a wanda ba sa lissafuwa cewa wane ya yi wasici wane ya rike masa yasa ko ɗansa wannan kan ya shara an ce wane ne ya bar wasici ya rike masa ‘ya'yansa ko ɗansa wane ko yasa wanci alkali sai ya yadda da wannan shaidan tunda adalai ne suka faɗa sun ji ana faɗa sai a ɗauki yaron sai a bashi ya je kula da shi har zuwa lokacin da zai balaga to kaga ana amfani da wannan shaidan ko kuma shaida li jihatin muayyana ko jihatin makhsusa da ya zo rasuwa sai ce a cikin dukiya na a ɗauki miliyon goma a gina masallaci ko a bawa makaranta kaza ko masallaci kaza ko a wani abu da ake na alkhairi na aikin addini a kai shi wancan wajen kenan wasu sun ji lokacin da aka yi wannan da ya rasu masallaci suka zo za su karɓa masu gina masallaci ko masu gina makaranta islamiyya ko su abubuwa na taimakon bayan Allah sai aka zo za a karɓa aikin addini ne sai magaja suka ce a'a su ba su san da wannan ba ba su sani ba ba a yi haka ba to su kuma masu kula da wannan masallacin ko cibiya ta musulunci ko makarantan ba su da wasu shaidu adalai da suna nan wato wanda za su iya kawo su wanda suna nan akai wannan abu a rubuce sai a ce su je su kawo ko da shahadatu sama ne shaidan sama'i Sau da haka sai a je a nemo in ya yatsu a garin to shi kenan sai a samu adalai biyu kawai su zo su ba da shaidan cewa ba mu gushe ba muna ji ji da ya yatsu a ko'ina kowa ya sani cewa wane ya yi wasiti a bawa makaranta kaza miliyan goma ko kuma a gina masallaci ko aiki da ake na alkhairi na kaza a sa miliyan goma a cikin dukiyarsa wannan labarin ya yadu daga rasuwansa ma aka dinga yadawa na cewa bawan Allah wallahi ya rasu amma ya wasici ma ya kaza kaza so za a amfani da wannan wasicin da wannan jita-jitan shikenan sai a ɗauko wannan dukiyan sai a bawa ainihin wannan jiha da ya bawa ko bangaren da ya bawa domin aikin alkhairi ko aikin addini domin ladan ya je ya same shi ba za a haramta masa wannan ladan ma so da manzo sace inna allaha tasaddaqa alaykum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum sadaka ne aka maka da kashi ɗaya cikin uku na dukiyanka don ƙarin lada bayan bayan bayan kare su to wannan za a iya amfani da irin wannan wato shaida irin wannan wajen sai ce wa fi tamallukin limilkin biyadi yuqamu fihi da tulil amadi ko ba da ba'da eh, adadi wa ma jaza min sinina alaihi ma yuna al ashirin. wa fi tamallukin wajen mallaka limilkin ga wani abun mallaka biyadin da hannu wato kamar gida ne yana hannunka ko shago yuqamu fihi sai a tsaya a ce san abun ba naka bane gidan ba naka bane ko shagon ba naka bane ba da tsuri adadi ko amadi ne ba da tsuri adadi ko madad ne ko to shi ke na dutse ne ba da tsuri madadi bayan tsawon zamuna jam'u mudda kenan hmm. bayan tsawon zamani kamar shekara ashirin kamar da zai mana misali a gaba bayan shekara ashirin sai wani ya zo ya ce kai gidan da kake cikin nan ba naka bane nawa ne kuma duk anguwan ana cewa gidan wani, gidan yara ma suna cewa gidan baban wani. ya shahara ana faɗa sai wani ya zo ya ce ai wannan gidan ba naka ba ne naka ne kai kuma ka ce naka ne to ina shaidan cewa naka ne idan ka kawo shahadatu sama ai mun ji ba mu gushe ba ana faɗa gidan wani ne gidan wani ne ko da ya kawo shaidu ko ya kawo shaidu cewa gidansa ne amma in an yi shekara ashirin yana ciki kuma ya zo ya kawo shahadatu sama ba a gushe ba muna jin gidan nan na wane ne an ce na wane ne to za a karbi wannan shaidun a tabbatar masa da wannan gidan saboda kasancewan yana cikin gidan babban shaida ne shekara ashirin ko talatin ko arba'in kuma ana danganta masa wannan gidan kai kana ji baka ce ba gidanka ba ne sai daga baya ka zo abinda za a ce da naka ne daga baya koma nasa ko ka bashi kyauta ko ka sayar masa ko makamancin wannan in ma kana da shaidun cewa naka ne to akwai kuma lokacin da ma ba za a saurare shi ba ma idan ya zama na shekara ashirin ko talatin yana gidan ya rusa nan ya gina nan nan ɗan fili ya run amfalo ya rusa wannan bangaren ya gyara shi da ɗaki duniya mai da shi run amfalo ya ɗaye wannan rufin ya sa kwanon zamani kawai bayan shekara talatin ko ashirin sai ka zo kace gidan naka ne kuma kana gani kana nan sai ka zo ka kawo alkali kara cewa ai gidan nan nawa ne to tun yaushe ne zama naka ai dama nawa ne kuma kana gani ya rusa nan ya gina nan ya ɗaye nan eh sai alkali ya kore shi ce tafi ka bani waje ai idan yana da gaskiya daga lokacin da aka fara rushe-rushe ko gine-gine daga lokacin zai ce nasa ne in mutum ya ce a'a a lokacin zai kawo ƙara to kaga irin wannan kan ma ba za a saurare shi ba to amma wancan ba wani rushe-rushe ba komai shekara ashirin ko talatin mutum yana gida sai ka zo ka ce nasa ne shi ko yace nawa ne na saya a wurinka ko ka bani kyauta sai don an samu shahadatu sama shaidu waɗanda suke tabbatar da cewa gidan nan lallai da nawa ne amma ba mu gushe ba muna ji cewa ya sai gidan ko an ba shi gidan ana ta faɗa cewa ai wani ya ba wani gidan nan ko wani ya sayarwa wani gidan nan to wannan shaidun sun isa a barka a cikin gidan ka mallake shi kuma ko da da baka nan ne shekara ashirin din ko kuma da ka haukace sai bayan shekara ashirin ka dawo cikin hankalin hankalinka duka wannan shaidun sama'in nan sun karfafa sun karfafa magana amma kaga wancan da na faɗa a gina a rushe kana ji kana gani kai shiru ba za a saurare ka ba ai kana nan ne amma idan mutum ya tafiya ta shekara ashirin ko talatin ya bata wani yana gidansa ya gina ya rushe ran da ya dawo ya ce me yasa zaka mini haka gidana ne to wannan za a saurare shi saboda ai baya nan ne shi yasa ko baya nan ne a lokaci sai ce wa hafsi ma jaza min sinina da kuma hubusin abun da ya ketare daga shekaru alaihi akan sama yunahizul ashirina abun da ya kama ashirin. wato da hubusin da ya fi shekara ashirin ko ya kai ashirin ko ya kusan ashirin ana amfani da shi sai wani ya tashi kawai yace ba hubusi ne to shi ma ana amfani da shaidun samayi mutum ne ana amfani da gidansa a matsayin hubusi ne ana sa fakirai in wanne ya mallaka gidansa ya mallaka gidansa ya fita a sa wannan in wanne ya mallaka a sa wannan ko kuma ana sa haya kudin hayan ana riba fakirai ko ɗaliban ilimi ko ana zaunar da ɗaliban ilimi a ciki ce ai wane ne ya bada hubusin sa waqafi kenan a zauna fi sabilillah wane ne ya bayar ya bada kyautan sa wa Allah to shikenan bayan shekara 20 sai zo ya kai shi fa gidan nan fa kowa ya fita zai sai da shi kuma bayan ya yaɗu an ce hubusi ne ko wakafi ya bayar to a nan idan masu kula da wakafin suka ce a ai ka bayar wakafi ne fi sabilillah ya zaka ce kuma a baka gidan ai ya riga bawa Allah kenan ko sai ce san ba haka ba sai a ce to su kawo shaidu idan ba su da ma shaidu a rubuce ko wanda suka aka kafa su shaida lokacin da za a bayar inda suna da shahadatu sama aka kawo dare suka ce ai mu ba mu gushe ba muna ji ana faɗa ko ina wani abu ya yaɗu ai ana cewa wani ya bada wakafi gidan nan ya bada gidansa na kaza wakafi ya bada shi hubusi duk an yaɗa to za a yi amfani da wannan shaidan a ce baka isa ka kwace ka kwace gidan ba haka nan ko da bayan ya rasu ne sai magadansa suka ce za su sa cikin kayan gado in dai akwai shaidu cewa ya bada shi hubusi ne an ɗauki dogon zamani ana amfani da shi fi sabilillahi to babu daman kuma a ce a sa shi a gado za a yi amfani za a karɓi wa'annan shaidu sai ce wa abli hakimin wa fi takdimi wa barari ne min tatmimi wa abli hakimin da wato cire cire alƙali wa fi taqdimihi da kuma nada alƙali shine gabatar da shi alhakim ana nufin alƙali ana ce masa alqazi ana ce masa alhakim ko ana ce masa alhakam to shi ma ana amfani da shaidan munci wa zararin zaujeni da kuma cutarwar ma'aurata miji yana cutar da matansa shi ma ana amfani da irin wannan shaidan min tatmimihi wani yana daga cikin cikamakin wuraren da ake amfani da shaidan munci abin da ya shafi cire cire alkali idan an samu shaidu da suka tabbatar da cewa alƙalin nan tun bara aka cire shi shaidun sama'i an ji ana faɗa ana karɓan shaidan amma ta ya za a buƙaci haka alƙali ne ya yi wa wani hukunci to da ya hukunci satin da ya wuce ne ya masa hukunci sai ya kawo ƙara ya ce alƙali ya min hukunci amma fa bayan an cire shi daga alƙalanci kaga duk wanda aka cire daga alƙalanci duk hukuncin da yi bayan an cire shi shirme ne kawai ba hukunci bane rusheshen hukunci ne yace to bayan bara ne aka cire shi daga alƙalanci amma yanzu kuma ya zo ya yi mini hukunci ya ce kaza kaza to sai a ce to waye shaidan ka cewa an cire shi daga daga alƙalanci lokacin da ya ma hukuncin ba kwa shi sai da awan bayan ya yi masa wannan shari'a ne aka cire shi daga hukuncin sai sai kawo shaidun sama'i kawai ai ba mu gushe ba tun bara muna jin cewa an cirewa ne daga alƙalanci an cire ba mu daga jama'a da yawa to sai a yadda cewa an cire shi sai a rusa hukuncin da yawa wannan bawan Allah akai wajen wani alƙali daban yayi wannan hukunci saboda yayi hukuncin ne bayan an cire shi daga alƙalanci kuma duk hukuncin da alƙali yayi bayan an sauke shi to wannan shan hukunci ne bai da tasiri to haka nan wa fi taqdimi a wajen gabatar da alkali shi ma rikici ne alkali ya masa hukunci sai ce a ni ya yi min hukunci ne kafin a naɗa shi alkali kuma an naɗa shi alkali ne wata uku da suka shige ni kuma wannan hukuncin na tun bara ya mini shi shi kuma alkali ya ce a tun bara aka naɗa shi to idan aka kawo aka samu shaidan shuhudu sama shaida shaida na ji cewa ai ba mu gushe ba muna jin cewa an naɗa alƙalin nan tun bara ake cewa an naɗa shi shine alƙalin kotu kaza to don an tabbin wannan shaidu adalai biyu suka ba da shaidan jama'a dewa sun ba da wannan shaidan tun bara yake alƙali a kotun to yanzu wannan hukuncin ba za a warware shi ba sai a tabbatar da shi kai da kake da'awan cewa kafin a naɗa shi ne aka aka maka hukunci kuma wata uku to gashi an samu shaidu cewa an ji labari tun bara aka naɗa shi alƙali saboda haka hukuncin ya riga ya zartu hukuncin ya yi amma fa shaidan ya zama jama'a da yawa ne suka faɗa kuma adalai ne za su ba da labarin sun ji wannan labari sai na gaba na ƙarshen ne wa zararu zaujaini da kuma cutarwar ma'aurata min tamami yana daga cikin wa'annan matsalolin cutarwar ma'aurata shi ma abu ne mai wahala mace ce ta kai ƙarar mijinta yana cutar da ita tana son su rubu shi ko mijin yace ba a cutar da ita in dai tana son su rubuto ta kawo dubu ɗari biyar hul'i kenan ko kuɗin ƙiyayya to dama ana bada da kuɗin ƙiyayyan nan idan har babu cutarwa ne haka kawai ta ce ba ta son sa to sai zamana kuma yana cutar da ita ne shi yasa ba ta son zama da shi to ke kin ce yana cutar da ke yana dukan ki yana miki kaza waye shaidan ki to kaga irin wannan shaidan yana da wahala wataƙila sai cikin dare ne yake rufe ɗaki ya buge ta ko ya bai cutar da ita ya ci mutuncinta da sauransu to wannan sai a ce ta kawo shaidu ko da na sama'i ne ai akwai makwata ai ba a gushe ba ana jin labari kullum muna jiwa ne yana cutar da baiwan Allah nan yana cutar da baiwan Allah nan mu da dare dai muna jin kuka kullum sai mun ji ana karan duka sai mun ji kuka sai mun ji kana cewa zaka kashe ni ne zan kashe ki din zaka kashe ni ne zan kashe ne wannan kaga ba abu ne a gaban ka ba zai yi wa ƙarya ne amma kuma in dai ya yadu din kuma an dade ana jin yana cutar da ita jama'a masu yawa to za a karbi wannan shaidan cewa lalle kana cutar da iyalinka domin da baka cutar da ita me yasa zai yadu me yasa wani ba a ce yana cutar da matansa ba kai sai kai ne ake cewa kana cutar da baiwar Allah nan baka bata abinci kana mata horo da ninwa? ga ta nan duk ta kare kowa yana da labarin wannan to wannan sai alkali ya amfani da wannan ya riba auren ba tare da ta ba da ko naira ɗaya ba wannan shaida na munji ana faɗa a gari boba saboda shi ya jawo saboda irin wannan din yana da wahala a yi shi a gabanka shi ma da a gida ne sai abin da yana tare da ita a ɗaki, ba zai yadda a gabansu ba a gaban mutane ba. alƙali sai amfani da wannan shaida ne to sai ma da yace wa shartu hafti bi haythu la yusaru man anhu as-sama'u nuqila ma salamatin bi min irtiyabi yufdi ila taghlid naw iqzabi wa yuktafa fiha bi adlaini alama taba an-nasu alayhi al-amala yace wa shartuha sharaɗin wannan shaida ta sama'i shaidan mun ji ana fada istifadha yawaitan wa'inda suke faɗan sai ka gyara kai mai irin nawa isti'aza ba isti'aza ba ne istifada ai kasaratun na jama'a da yawa suna faɗa fa'un ne ba ainun ba ne bi haisu la ta inda ba za a iya kiyaye ma adadin su ba Layi husa ne ba layi yuhdaru ba ka gane sai ka gyara ba zadun bane nan kuma sadun ne bi haisu la ta inda ba iya ba iya iyakance man an sama'u nukila, man nuqila wanda aka ciro as-sama'u ji anhu daga gare shi wato adadin wanda aka ji suna faɗan. wane yana cutar da matansa kowa ne adali ne ko wance ta gama idda ko wance ta ciki duk misalin da muka bayar a bayan nan sai ya zama na adadin ba za ka iya cewa mutum biyar ne ko goma ko ashirin jama'a ne da yawa kawai to wannan adadin shi yake amfani mun fahimta sannan yace ma'as salamatin tare da kubuta tiyabi daga shakka tare da kubuta daga shakka na wannan labarin wanda yufdi yake kaiwa ila taghalidi zuwa ga wato abun nan zuwa ga kuskurantarwa au ikizabi ko karyatawa wato adadin ya kai ga ko shakka ba za ka yi ba kuma babu wata illa da ta shigo wanda za ta sa wato kai shakka wanda zai kai ga kace kai wannan kuskure ne abinda suke yada wannan ko kuma ƙarya ne abinda suke yadawa babu wannan shakka misalin sa shine idan adale guda biyu suka zo suka ce ai ba mu gushe ba muna ji ana cewa gidan nan na wane ne shekara ashirin gidan nan na wani ne kowa ya sani kowa yana zaune a ciki ba mun ce za a karbi shaidan ba a tabbatar masa da gidan sai aka samu mutum ɗari kuma suka zo suka ce mu ba mu taba jin an ce gidan nan na wani bane kuma a unguwan suke suma. kaga dole yi shakkan me labarin da wannan suka suka kawo to in dai akwai irin wannan shakkan ba za a karbi irin wannan shaidan ba ba za a karba wane yana cutar da matansa ba mu gushe muna di sai aka samu mutum ɗari zai suka suka ce kai mu ta wajen wannan magana ba ko mu makwatansa ne a unguwa dai muke ba mu taba jin an ce yana cutar da mata kaga labari bai yadu ba kenan to ba za a karbi wannan shaidan ba to kaga wannan bai kubuta daga shakka ko ko daga shakka mai kaiwa zuwa ga ƙaryata ko kuskure ba sai ce wa yuktafa fi habi adlaini to idan an zo ba da wannan shaida mun ji ana faɗan kaza din nan ana isuwa fi ha dangane da wannan shaidan bi adalai da adalai guda biyu alama ta ba nasu alaihi al'amala a bisa abin da mutane suka bibi al'amala aiki alaihi kansa. wato adalai biyu kawai in suka zo suka ba da labarin sun ji daga jama'a ba adadi sai a yadda ba wasu ya an samu mutum ashirin ko talatin ko ɗari sun zo kotu ba mutum biyu kawai za su iya wakiltan sauran sun ji wannan labarin kuma ba sai lalle an samu mutum ɗaya wanda yana nan aka yi wannan abun ba to a irin waɗannan matsaloli da na ba da muka karanta a irin su ne ake amfani da shaidan mun ji ana faɗa amma sauran matsaloli kuma kaga sai an tabbatar da wanda yana nan aka yi abun ko ya tabbatar da an yi abun ko ga rubutu an yi abun kamar yadda muka ba da bayanin shaida a baya wanda ana ba da shi a bisa ilimi ne cewa ka tabbatar haka abun ya faru amma wannan kuma mun ji ana cewa haka ya faru amma kuma zai aiki a irin wayannan matsalolin saboda yana da wahala a samu shaida ta tabbas din akan cewa hakan abun yake ko kuma ana so a biwa wato ainihin wani haƙƙinsa zai zai salwanta idan ba ya amfani da wannan ba bangiji ta Allah ya ƙara mana fahimta ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه malamin tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum malam ce tambaya ta ita ce ce malam ka ce idan mace ta shayar da mutum ba zai auri 'ya'yan mijinta ba ce to malam idan 'ya'yan kishiyarta ne fa bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ya'yan kishiyanta idan 'ya'yan mijinta ne bare aure su ba amma in kishiyan ta haifi yaron daga wani wuri ne kafin ta zo ka auri mijin matan da ta shayar da ka ya halatta ka aure yarta ba ma dan sharwa ba ko da ta ne na tsoho idan mutum babansa ya auri wata mata kuma kafin ya aure ta ta haifi wani wata ya a wani gidan daban ya halatta ya auri wannan yara sai ya zama baban na auren uwar shi kuma yana auren yar ai ba yar babansa ba ne yar ya ne sai ya halatta to haka shi ma wannan na shayarwa idan yar da za ka auren yar kishiyarta ne kuma yar mijinta to ai mijintan babanka ne na shayarwa to ba za ka aura ba in kuma ta haifi yar ne kafin ta shigo gidan to kaga ba yar mijin matan da ta shayar da kai bane to ba shine babanta ba ya halatta ka aure wannan yarinya yace shin malam idan mutum ya yanta bawa zai iya gadonsa ko da a ce bawan ko a ce shi wannan wanda ya yanta din yana da magada a ina faɗa na ce sai in ba magada idan ba mai gado sai ya gada amma in yana da 'ya'ya wanda za su kwashe dukiyan ko a ce mata kawai ya bari ta dauki kashi da cikin hudunta an bar uku sai ya gaji sauran amma yana da 'ya'yansa ko jikokinsa masu gado ko su 'yan uwansa cikin masu gado bai zai gado sannan ke cewa malam sannan idan shi wanda aka yanta din ne fa shi wannan maulan nashi ya zama ba shi da magada zai iya gadon shi wannan akwai sabani wato maulan kala biyu ne akwai maulal a'la akwai maulal asfal maulal a'la shine wanda ya yanta bawa to shi kam zai yi gado babu sabani amma maulal asfal shi bawan da aka yanta wanda aka yanta din zai iya gado mai gidansa idan mai gidan bai da magada wannan ne abin da malai suka yi sabani a kansa, malikiya suka ce ba zai gada ba shi yasa ni bana kawo shi ma karatu nan wasu mazhabin ko suka ce suka ce zai iya gado to duk abubuwa ne na ijtihadi wanda babu babu dalili a kansa babu hujja mai karfi akan zai yi gado ko ba zai yi ko ba zai gado ba amma dai malamai sun yi saɓani, idan shi wanda aka yanta ne wasu sun ce zai gaji mai gidansa in bai da magada sun ce ko bai da magada ba zai gaje shi ba amma shi maulal a'ala shi shugaban da ya yanta bawan shi kan duk sun ittifaki zai gaji wanda ya yanta idan bai da magada wani ke cewa malam da Allah ina neman karin bayani kan wannan hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tusammu al-inaba la tusammu al-inaba al-karama la tusamma al-inaba al-karama fa inna karamu ar-rajulu al-muslimu muttafaqun alayh to wannan inabi yana da sunaye da yawa wasu suna ambaton inabin da alkarmu kun san inabi shine ɗanyen idan ya bushe ko ana ce masa zabib busheshen inabi kenan to ɗanyen ne wasu suke ce masa alkarmu to shine hadisi yazo yace kar ku ambaci inabi da alkarm saboda alkarmu shine mutum musulmi kaka ma dauko shi daga alkarimu kenan wato mutum wanda yake mai abun nan mai mai mai daraja to kar kuma inabi a siffanta shi da abun da ake siffanta mutum musulmi da shi to Allah ya samu dace Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ina ganin za mu koma mu normal yadda muke yi don dawa mun ce za mu yi rikodi ne na kwanaki abin da ya shafi wannan littafin kuma ina ga mun yi darasi ya kai guda shida so ya isa haka yanzu sai rana ya to za mu ci gaba mu tsora daga inda muke amma za mu koma ranar lahadi kamar yadda muka saba da kuma ranar eh, talata da ranan laraba a yola amma ban da ranar litinin so za mu ci gaba da haka dai zuwa kafin mu ba da wato hutu so an ce wai an jaddada dokan karfe goma na keke nafe an ce lalle wanda ya wuce za a kama shi to shi ne ake ta kira na ana gaya min yanzu ma shugaba ko a gaya min cewa an rage an time na keke na fi ko kenan za a dan canja time a fara da wuri to ina dauka muku alƙawari ma kila ba zan iya cika yanzu in na ce a zo da wuri ma wani dariya zai zai ce ba zan iya ba bane to kaga faɗa ma in ce na rage time ma wannan karshen ta in kasa ko kuma bakin ku ya kama ni ku ce ba zan iya ba nan sai a tafi ba za a iya ba to kaga gara ne ya shiru kawai eh wanda a ah, ba magana a gani ai a gani a kasa kuma in nazo da wuri ba ka zo bai kaga ran da nazo da wuri baran same ka ba ran da ban zo da wuri ba kuma ka ce na ilati inda a ce za a zo a jira ni a ce kamar yadda ni nake littin ko kuma bakwai in kuyi yi mangariba za ku zo ku taru kuna jira na babu yadda za a yi littin nan ya dore za a iya yin zakan jifa jifa amma ba zai taba yiwa ya tsore yadda yake haka ba saboda ani ma zan damu zan shiga tashin hankali ana jira na masallaci to amma tunda ina yi latti na kwana biyu kuma za ku yi to kaga inda dan zo kuma ban yi latti ba ba wanda zan samu a masallacin nan to tunda na san in ban zo ba kuma ba ku zo ba kaga ba da wani tashin hankali abin da zai tsaka min hankali in ga cewa lalle lalle na zo ba ina mai da aibin akan ku bane ko kuma laifin akan ku ba amma dai ko dai ma dan ba da gudunmuwa wajen <laughs> abu amma <laughs> da da in ne laifi ko karfe takwas ne zo ya samu jama'a suna jira na sun zo tun da har a sa kafe har ya ƙari kaga shi kenan zai ta tunanin yanzu ba ana jira na ana jira na to yanzu ba wannan tunanin gaskiya so da dan zo takwas saura kwata ba baran samu mutane ma sai an daidaiti daidai lokacin da nake zuwan nan a bisa laifin da kuke faɗan to a lokacin da ku zo shi yasa nake cewa canjin lokaci ne ba laifi ba ne ni aure na na canja time ne ga lokacin da yake zuwa da kaza yanzu kuma kaza yake zuwa kuma kuma kun sani na canja ta, ne amma ba tare da na faɗa ba sa kuma ba za ku zo ba sai daidai wannan wannan lokacin to ban san lokacin da wannan abu zai iya canja ba wallahu alam duk da cewa akwai shawarwari da yan uwa suke ta bayarwa cewa akwai masu son zuwa karatun bayan mangariba idan abin nan ah, in zai za a yi za a yi lati ba za su zo ba to ina ganin wasu ba wannan ba ne wasu littattafan da ake yin ne wani bai sha suna ganin bai shafe su ba wasu suna ganin ma ya wuce kwakwalwansu ma littafin da ake <laughs> littattafin da ake da ake karantawa sai za ba su ya zuwa wanda kuma suke gada su iya fahimta suna suna zuwa amma babu laifi za mu iya sa nan gaba kila wani littafi wanda ya shafi kowa da kowa wanda gida ko daga bacci na tashi zan rungumo shi na taho masallaci kaga wannan ba za a samu lalle <laughs> a kansa ba wallahi ala ma in lokacin yayi zan sanar insha Allah amma dai yanzu ka ci gaba da hakuri a hakan din in kana in kana zuwa da wuri ni ma zan zo da wuri kila ko da na yi maka dai bai zai dawwama ba don al'uzuru la ya zumu uzuri ba dawwama kamar yadda larabawa suke faɗa ba zai dawwama ba saboda haka lattin wani lokacin ba uzuri ba ne wannan ita ce gaskiyar magana yawa uzurin in ma akwai shi to in na zo ma ba zan same ka ba ne saboda ka san ta abin da nake zuwa kai ma kana wasu harkokinka daban kafin abin da kafin ka zo amma ba maki kuma Allah ya ikon sa ne lokacin kuma a samu a samu canji insha Allah ma dai zamu koma karatu kan da da na faɗa kamar yadda aka aka saba insha Allah ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين